Bismillahir Rahmanir Rahim. Sanadin gata. Babi na goma sha tara. Kar dai ku manta ku ci gaba da danna mana subscribe. Mun gode. Sha biyu sannan ta kwanta tana kwanciya kuma ta fara tunanin jiniyo. Da tuni yanzu ina cikin mijina ina shan dumi ko juyi ba zan yi ba sai dai idan ya fuskanci na gaji da barin da nake kwance ya juya ne. Ya maida ni wani barin. Rinza idan ta tai tare da shafa kirjinta, kuma yau na san za ku yi musun ɗin jiniyo, saboda kullum hannunsa yana makale da ku. Zaune ta tashi saboda ta san ba za ta iya bacci ba, shiru tai tana ta tunaninsa har karfe biyu ta yi. Ganin haka ya sa ta shiga toilet ta ɗauro alwala ta zo ta fara kai kukanta gurin Ubangiji domin ya ba ta haihuwa. Ta daɗe tana addu'o'i kafin ta shafa ta tashi tana koma kan gado wayar ta fara ƙara ta san jiniyo ne. hello ka yi bacci ba ta faɗa a hankali naki wasa ne ta ya zan yi bacci bayan baki nan wallahi komai na gidan yau ya canza min dan Allah ki fasa yin kwana bakwai din nan ki kwana uku sai na zo matafi dai hakan zan samu maka da farin ciki na yarda murmushi ya ɗanyi wato shine ɗazu kika lasa min zama a baki kuma kika ɗauke ko me yasa kika gudu baki jira na ba da tukuici ba Alright, tun da kin gudu, amma duk ranar da kika dawo zan rama kura a niyarta. Hira suka yi mai cike da ɗimbin so da kauna har Asaba tai sannan suka haƙura. Washe gari wurin karfe sha ɗaya ta yi masa tascewar cewar tana so za ta fita, amsa ya dawo mata da ita cewar gidan mai rakoyi ya yarda ta je. Saboda sunanta ya ji tana ta ambata a daren farkon su. Murmushi tai ta shirya ta fita. ko da ta je gidan mai abin sha'awa ra tana dauke da tsohon ciki ji ta aranta ina ma ita ce take dauke da cikin nan saboda a rayuwarta tana son ta ganta dauke da cikin jiniyo a jikinta amma har yanzu babu alama wani ta yi wa mai kafin nan ta koma gida haka kulwa ta yi hutunta na kwana shida amma kullum ita da jiniyo ba sa bacci saboda kwana suke suna yin waya kamar wasu saurayi da budurwa ana gobe za ta koma ta je aka zano mata jan lalle wanda ya kama hannun ta ɗau da kafarta Wa gari da yamma jiniyo ya zo ɗaukar ta bayan sun yi sallama da kowa suka fita ya sa mata jakarta abu suka ɗauki hanyar birni wahu jiniyo ya faɗa lokacin da ya ga ƙunshin hannunta ba na hannunki na gani ya faɗa yana driving miƙa masa hannun ta ya kama ya sa cikin tafin hannunsa ya yi kyau zanen ya faɗa tare da kisan ɗan tafin hannunta murmushi ta yi ta kalle shi ya sha dark brown color ɗin shadda ɗankin samfarin boda ya yi masa kyau sosai hannunsa ɗaure da agogon gucci na azurfa hannunta ya makale cikin nasa tare da yi mata albishir din zai tafi sabis ba ta tai kuma sai ka tafi ka bar ni na yi a school din kuma zan yi sabis din wow amma dai ba a department din mu ka koyar ba idan anan ne menene da har ya tai dan Allah ka bari ka je kowanne department amma ban da namu hannunta ya matsa da karfi to shikenan tunda kina tsoron carry over na fasa koyarwa a department din ku haka yafi gara mu hada a gida amma ban da class to idan mun hada a class me iyakaci kawai ki bi doka ko ki samu CO wallahi kuwa da sai na rama kallon ta ta yaya kafi kowa sanin ta hanyar da zan rama Hannun ta ya kai kan bakin sa ya dan ciza I love you baby kika rama ta wannan hanyar ai kashe ni zaki murmushi kulwa ta ka ji shi kamar gaske wallahi da gaske nake yi kin ji ko kwanakin nan da baki nan kamar marar lafiya haka na dawo dan har mam sai da ta gane na yi misin ɗinki shine wai ta ce to idan wani abu nake bukata na sanar mata sai ta sa masu aiki su yi min ni kuma abin da nake bukata duk duniya ke kaɗai ce zaki iya bani shi Allah da gaske na sha wahala da baki nan saboda kin sangarta ni da yawa komai ke ce kike yi min shi yasa na kasa sukuni Wani daɗi ta ji ya shige ta saboda jin kalmominsa. Yana rike da 'yan yatsunta sai jujjuya su yake har suka shiga Kano. Dan murmushi kulwa ta yi saboda ganin yadda take wani rikice ya ruɗe kamar ta shekara bata ta nan. Yau zan sha jagwalgwalo kenan dan na san yau idan na shiga hannunka babu mai raba mu sai Allah. Haka ta faɗa a cikin ranta. Lokacin da suka je gida kuwa ɗakinsa har dariya ya bata. saboda ƙauraye daga ɗakinsa zuwa nata lokacin da bata nan duk kayansa da ya sa ya ciccire ga su nan baje akan gadonta ko da ta leƙa kicin ma abin ba a cewa komai duk ya babbata mata kayan kicin saboda kicin ɗin guda biyu ne ɗaya wanda kukun sai ke amfani da shi ɗaya kuma nata ne na musamman kayan jikinta ta cire ta fito daga ita sai farar t-shirt da farin wando irin na 'yan ball don kayan Kwallon jiniyo ma ta sa, a bayan rigar an rubuta jiniyo. Kicin ta shiga ta fara gyara kayanta da ta yi mata kaca-kaca da su. Tana ciki ya shigo ya same ta daga shi sai gajeren wando. Dan Allah ki zo ki ji da ni. Kallonsa ta jiyo ta yi. Haka ka ɓata min gida. Ina eh, ɗan yi girki girke ne da bakya nan kuma wallahi duk ma fut ɗin bai ciwu ba saboda babu daɗi irin naki. Jiyawa ta za ta fara wanke-wanke ɗaga ta yi sabe ta yi na sa da ita. Dariya ta fara ka bari na gama aikin mana ai baki isa ba ko za ki aiki sai kin bani ko kana sha. Kan gadonsa ya kai ta ya dure ta nan suka shiga nuna wa junansu yadda suka yi rashin juna. kulwa kam ta sha da gwalgwalo a hannun jiniyo kiskwa kamar zai cinye ta haka ya rinka lasarta zaman su haka ya ta tafiya lokacin har jiniyo ya fara sabis a BUK yana koyar da organizational behavior ga 'yan public administration department Kullum tare suke fita da kulwa ya sauke ta shi ma ya wuce inda zai yi lecture. Damuwar ta yanzu kwaya ɗaya ce ta rashin haihuwa, amma baya da wannan bata da damuwar komai domin tana jin daɗin zama da Jiniyo mataka. Yau ma kamar kullum ta fito daga lecture ta hango Jiniyo tsaye shi da wata ɗaliba ta sha wata doguwar riga da ɗan siririn mayafi. Kyakkyawa ce sosai kuma daga gani mahaifinta wani ne. Daga nesa ta tsaya tana jiransa. Kallonsa ta fara yi sosai yana sanye cikin yalo, ɗin t-shirt mai dogon hannu da pink ɗin wando. Sai ya tsina ya tsinan fuska yake. Jiniya kenan, Allah ya raba ni da shirin 'yan matan jami'a. Ta faɗa a hankali. Yana hango ta ya taho inda take. Mu je gida ko jidda na. i ta faɗa tare da yin gaba. Motarsa suka dosa suka shiga ya ja suka tafi. Kallonsa ta yi budurwa kai ne. Murmushi ya yi mata tare da kashe mata ido kin fara gajiya da ni ne kike neman abokiyar zama. Jiniyo Allah serious ya kamata kai aure tunda har yanzu ni ban haihu ba kuma gashi su mam sun kagu su ga yaranka. Hawaye ta fara kai aure ni babu komai tunda na san bana haihuwa. Ai ba da ikon kishi idan za ka yi aure. Hannunta ya kamo ya sakale cikin nasa. Jidda kin daina sona ko tunda kika ce haka na san kin daina sona. kuma ba kya kishi na haihuwa ai ta Allah ce kuma da yake ta maganar su mum suna son ganin yara na to kuma idan ni ne bana haihuwar yaya za su yi da sarri ta kai hannunta ta rufe masa baki cikin kuka ta ce insha Allah, ma kana haihuwa ke ma kina haihuwa kawai Allah ne bai kawo rabon ba kuma wannan yarinyar ni ba budurwa ta bace ba saboda ko zan haihu to na fi son na haihu da ke Allah ya sa ta faɗa a hankali amin ya faɗa tare da tsotsar bakinta duk da cewa jiniyo ya yi mata bayani amma bata ta cire damuwa a ranta ba haka take ta fama da tunane-tunane ganin haka ya sa jiniyo ɗaukar ta suka je asibiti domin ganin likita bayan likitan ya duba su ne ya sanar da su dukkaninsu lafiya lau suke za su iya haihuwa a kowane lokaci sai a sannan hankalin kulwa ya ɗan kwanta ta rage damuwa shirye-shiryen bikin ummi yar gidan anti salma aka fara wanda za a gudanar watanni biyu masu zuwa tunda bikin ya kusa kulwa take roƙon duniya kan ya barta ta je gidan anti salma in ya so bayan biki sai ta dawo kin yarda yi ganin ya hana ta har da su kuka ta Ana saura kwana biyar bikin ƙungiyarsa ta kira shi kan ya je Ghana za su buga wani mat. Shirye-shiryen tafiya ya fara wanda hakan ba karamin daɗi ya yi wa kuluwa ba. Har sai da ya gane tana murna zai tafi. Hararar ta yi wato murna kike yi zan tafi ko? Ba murna fa nake yi ba. Jan ta yi jikinsa ya haɗa bakinsa da nata yana tsotsa. Ƙoƙarin raba ta da kayan jikinta ya fara kyale shi ta ya gama jagwalgwala ta son ran shi kafin ya aika mata da saƙonsa mai wuyar faɗa. A ranar da ya tafi ita ma ta tafi gidan Anta Salma, nan suka haɗu da Ummi aka fara tsare-tsaren yadda bikin zai gudana. An ko kala biyar Anta Salma ta ɗinka musu iri ɗaya ita da Ummi. Tare suka je aka yi musu kunshi da gyaran gashi har gyaran jiki duk tare aka yi musu. Nan kulwa ta zanzare ta fito kamar ita ce amaryar. Dan a lokacin babu wanda zai ganta ya zaci matar aure ce. Kuma da yake ita ce akan komai ta fito a babbar kawar amarya sai su kansu abokan angon suka zaci budurwa ce. Kullum suna yin waya da Jiniyo har lokacin da ya buga wasan yake sanar mata da cewa ya yi targade. Gaskiya Jiniyo ya kamata ka daina bin haka saboda kar wata rana ka karye kuma. Dariya yi ke min addu'a ake dai kawai Allah ya dawo da ni ki sha koko murmushi kawai ta yi hidimar bikinsu suka ci gaba da yi kullum mam ɗin jiniyo ita ma tana zuwa kayan gyaran amaryar da anta salma ta haɗo wa ummi kuwa da kulwa suka shanye tare ranar alhamis aka yi kamu kai ranar idan ba sani kai ba kaga kulwa cewa za ka yi ita ce amaryar ta sha wani material orange riga da skirt ta yi dam a cikin kayan ta sa gwaggwar orange ta ɗan yafa ɗan siririn ɗan kwalin gwaggwaran sai kaiwa da kawowa take tana karɓar bakin su ƙawayen ummi mom tana daga can tana hango ta sai murmushi take yi tana cewa wannan yarinya da ƙoƙari take ga ciki ga kuma ta ki zama ta huta saboda a lokacin kulwa ta yi wani fure shiga cika da ta yi ta ko'ina ranar ko waya ba ba da tiniyo saboda shagulgula sun haukanta, sai dare sannan ta samu damar yin waya da shi washe gari aka yi wuni aka ɗaura aure kuma a ranar za a kai amarya kuma za a yi dina Don haka daga wurin dina ɗan gidan amarya za a zarce. Shirya amarya kulluwa ta yi sannan ita ma ta shirya kanta cikin material rate, gwaggwara rate, takalmi rate mai matuƙar tsini. Ta sha sarƙa fashon ƙatuwa golden. Kwalliya aka yi wa amarya ita ma aka yi mata. Akwai ɗan abin ya fa ba ta ɗauka ba haka suka tarkata suka nufi wurin dina ɗin. Kulluwa ce a gaban motar da amarya da ango suke. Suna zuwa ta fita tare da shiga cikin hol ɗin ta je ta gyara high table. Nan ango da amarya suka shigo daga can ta hango mom amma ba ta je wurin ba. Shagali aka fara gudanarwa nan kulluwa ta kasa zama ta yi nan ta yi nan. Gashi komai za a yi ita abokan ango suke zuwa su faɗawa. Kamis ɗaya daga cikin abokan angon ne ya zo kusa da ita. amjaddadan Allah ga wasu matan abokan mu can sun zo ki je ku gaisa tunda ita amaryar babu halin zuwa. Ok ina zuwa har da kishiyarki a ciki. waltai da idan ta nifa matar aure ce wallahi ina da aure hannunta ta ji an kama tana jiyowa ta ga diniyo jan ta yi take ta bi shi babu musu suna fita ya fara babballa mata masifa ke kin manta kina da aure ne o saboda ana biki shine zaki ajiye auren ko to wuce mu tafi gida kuka ta fara don Allah ka yi haƙuri ka barni na kai ummi gidanta ba za ki kai tan ba jikinta ya matsa ya matse ta a jikin ƙofa hannunsa ya tura cikin rigar ta ya cafko kayan wasansa ya fara matsar su dama ta san yadda ya jima baya nan din nan dole ta gane kuranta yar ƙara ta saki saboda jin yadda ya matsa da karfi dan Allah ka bar ni na koma ciki shiru yayi mata babu amsa Mamce ta fito ashe tare suka zo da Jiniyo. shi ne ma ya kai ta saboda tun yamma ya dawo amma bai faɗa wa kulwa ba da ƙyar ta shawo kansa ya yarda ya bar ta saboda idan ta tafi babu wanda zai yi maraba da bakin ummi komawa ciki ta shi kuma ya koma cikin mota ya zauna sai karfe sha ɗaya aka tashi daga dina ɗan aka nafi gidan amarya a gurguje kulwa ta yi wa ummi hudu ba ta fito saboda jiniwa yana jiranta tunda ta shiga motar ya ji yawansa ya tsinke wash na gaji ta faɗa tana miƙa ai kuwa yau dole kike bani haƙƙi na wallahi babu ruwa na da wata gajiyar ki zaro ido ta yi to mahi saurare bari mu dakata anan shirinmu na